alhamdulillah dukkan yabo da godiya da wa sun tabbatar ma Allah mai girma da ɗaukaka wanda ya nuna muna wannan rana ta 20 ga watan zulhajji hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 42 wanda kuma yayi daidai da 30 ga watan julai miladiya 2021 kuma ya ba mu dama muka halarto a wannan masallaci na Profesa A.A. Gundu da ke wannan shiya ta sabuwar arkilla da ke wannan birni na shehu birni sokoto muna gode masa muna jaddada godiyarmu zuwa gare shi da ya ba mu iko muka zo domin mu ɗauki wannan farilla ta sallar juma'a hudubar mu ta yau tana magana game da abin da ya shafe wajabcin son juna da kuma haramcin ƙiyayya da juna dukkan tsira da aminci Allah su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biyo ba gare su da kyautatawa har zuwa ranar tashin kiyama bayan wannan ya ko bayan Allah mu sani da cewa Allah mai girma da ɗaukaka ya wajabta muna son juna da ƙaunar juna da haɗin kai da tausasawa juna kuma ubangijinmu Allah ya haramta muna ƙiyayya da yanke zumunta da hasada da ƙin juna domin Allah da kansa ya gaya mana a lokacin da yake siffanta muna muminan gaskiya yana cewa wa'annan muminan gaskiya su ne wa'anda za ka sama masu kaskantar da kai ga muminai ba sa ɗagawa ga mumini ɗan uwansa ba sa girman kai ga muminai za ka ga suna kaskantar da kai ga ‘yan uwansu muminai amma a izzatan alal kafirin wa'anda ke tsanantawa wato a izzatin alal kafirin masu tsanantawa a kan arna kafirai ya Allah ka kare mu ya ko bayan Allah wannan ita ce sifar bayan Allah muminai kamar yadda Allah ya sifanta muna ka je kana kaunar dan uwanka mumini ka ji kana son dan uwanka mumini a kowace wani bangare ya fito na wannan duniya a kowace kabila ya fito a cikin wannan duniya a kowace shiya ya shigo duk yadda yake da shi dan uwanka na jini ko ba dan uwanka na jini ba ka ji kana son sa kana ƙaunarsa wannan alama ce daga cikin alamomin imani Allah da kansa ya siffanta muna cewa sahabban manzo Allah suna da wannan sifar yana cewa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Muhammad dai manzo Allah ne? in ma ka yarda ka fi nasara in baka yarda ba to wannan kuma wato tarihi gare ka amma Allah da kansa ya ba da shaida manzo Allah manzo Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallazina ma'ahu wayanda ke tare da manzo Allah sune sahabban manzo Allah ashidda'u alal kuffar zaka same su masu tsanantawa ne akan arna ruhama'u bainahum masu tausasawa junansu masu kaunar junansu ba sa bukatar wani bakin abu ya samu yan uwansu musulmai wannan shine sifar sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda Allah siffanta su a wannan aya haka ya faɗa a wata aya yana siffanta muna mutanen Madina wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa'annan da suka zaunar da mutanen Makka a gidajensu suka ba su abin da suke bukata na rayuwa suka tarbe su suka ba su dukiya su aka raba haka kuma already dama suna da imani tun kamin zuwa mutanen makka domin kamin zuwa mutanen makka mutanen madina sun hada dalige so ɗaiɗaiɗai har so uku suna zuwa a garin makka domin saduwa da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sun yi akabatul ula akabatul saniya akabatul salisa duka eh, mutanen madina ne ke hada dalige na musamman su je su gano manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya karantar da su addini su zo su rinka yada wannan addini bal sai da manzo Allah ya rinka turo musu jikado irin su Mus'ab ibn Umair wanda manzo Allah ya turo a Madina ya zauna a Madina yayi kusan babu wani gida kamar yadda wani sahabi yake faɗa cikin gidajen Madina sai da Mus'ab ibn Umair ya shigar da addini musulunci a wannan gidaje na Madina kaga kenan kamin mutanen Makka su yi hijira su zo Madina to already dama mutanen madina suna da imani shi yasa Allah ce wallazina tabawwa udara wal imana min qablihim Allah ce yuhibbuna man hajara ilaihim wa'annan sahabban na madina suna so da kauna ga wa'annan da suka yi hijira zuwa gare su ko da yake ba ƴan kasar su ne ba ba dan garin su ne ba wasu ba ƴan uwansu na jini ne ba wasu ma ba ko kabila su ci ɗaya ba amma kuma suna son su saboda kasancewa su addinin musulunci ya hada su guri ɗaya yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ba sa samun wata damuwa ko wata bukata ga abin da suka ɗauka suka bayar idan suka ɗauka suka taimaka ma mutanen makka ba sa jin wannan abun da suka ɗauka suka ba mutanen makka ya tsone musu ido a daɗi suke ji a lokacin da suka taimaka ma ƴan uwansu yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna ma fifita wa'ancan almuhajiruna akan kansu ko da suna da bukata su za su yi hakuri da tasu bukata su biya ma mutanen makka bukata saboda kowa islamiyya saboda kaunar junansu wannan shine sifan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ke sifanta muna su a gurare daban-daban cikin littafin Allah mai girma kamar yadda shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sifanta muna wannan ya ko bayan Allah muna buƙatar mu shiga inda wa'annan sabon manzo Allah suka shiga muna buƙatar ran tashin kiyama mu tashi tare da su muna buƙatar mu je tare da su to idan muna buƙatar hakan dole ne mu aƙidantu da irin aƙidar su dole ne mu ɗabi'antu da irin ɗabi'ar su mu so juna kamar yadda suke so mu kore shirka mu kore bid'a mu tsaye da tauhidi mu tsaye da sunna sannan kuma mu yi ɗabi'u irin nasu wajen mu'amalar mu tsakanin mu da yan mu musulmai a ko ina suka fito sannan kuma mu nuna bara'a da wala'a wato mu nuna bara'a ga waɗanda suke maƙiyan Allah ne mu nuna wala'a ga inda suke masu imani ne ahli sunna a ina suka fito sawa'un sun fito cikin kungiyar mu ko ba sa fito cikin kungiyar mu inda ahli sunna ne mu so su mu kaunace su mu ji muna kaunar su annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya gaya muna hadisai da yawa hadarin kiyayya da kuma haramcin kiyayya da haramcin hasada da zaka yi hasada dan uwanka musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wannan bayanin kwatta filla dalla dalla a hajjatul wada wannan haji na bankwana cikin hudubarsa shahararren huduba wanda wannan huduba ta kwana ce sam sahabbai ba su fahimci cewa ta bankwana ce ba sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan hudubar a wannan lokacin wasu suka fara fahimtar cewa da wahala manzo Allah sake wani aikin haji bayan wannan haji wannan hajin manzo Allah sallallahu alaihi ya gaya musu abubuwa da yawa suka shafi addini wanda kuma yake son sahabbai su rayu a kansa kuma sahabbai su rike wannan tsari ya ku musulmai ya ku ƴan uwana mu kokari mu nemi wannan hanyar ta sabon manzo Allah mu tsaya a kanta a wajen aqida a wajen mu'amala a wannan hudubar ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da hadisi Abi Bakar Nufayy ibn al-Harith yake faɗa hadisin Imam al-Bukhari da Imam Muslim yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hudubar yake ce muna zamani ya zagayo dama ana wato canjin kwanaki ana canjin watanni idan aka ce ku yi azumin ramadana lokacin ana cikin ruwa watan wata rana za ku yi watan azumin ramadana a cikin lokacin sanyi wani watan wata rana lokacin bazara watan wata rana za ku yi lokacin kaka haka dai ne abun ke ta tafiya yake ta tafiya to shi shine manzo Allah yake cewa to a yau ranar da manzo Allah ke hudu ba bisa wannan ne a ranar hajjatul wada to zamani ya zagayo ya dawo daidai ka hay'atin yau ma khalaqa Allahu samawati wal ard kamar ranar da Allah yayi sama yayi kasa Ramadan ya zo daidai da sabbi ya zo farkon halittar sama da kasa haka aikin haji ya zo daidai da ranar da Allah ya halicci sama ya halicci kasa ya zo daidai da wannan lokacin yace dama kuma Allah ya riga ya yi duniyar nan ya tsara ta cewa watanni na shekara wata goma sha biyu ne ba ƙari ba rage wata goma sha biyu ne sannan kuma cikin wata goma sha biyu ɗin nan akwai wasu guda hudu wa'inda ke da alfarma wa'inda ke da kima wa'inda Allah ya haramtar da zubar da jini ya haramtar da dukkan wasu abubuwa sauran watannin ma haramun ne wa'annan abubuwan amma dai a waɗannan watanni abun ya fi karfafuwa wa'annan watanni wa'inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓance cikin wata goma sha biyu wa'annan watannin guda goma eh, guda hudu su ne ga su kamar haka annabi ya ce guda uku suna jere da juna zulkada zulhijja wannan da muke a cikinsa da muharram wanda zai tsayawa da rajab wanda ake ce marajan na mubar wato rajab wanda kabilan mubar ke girmamawa fiye da sauran watanni sun ɗauka kamar watan su ne don suna girmama shi wanda manzo Allah sai ƙara bayani yace shine allazi baina jumada wa sha'ban shine tsakanin watan jumada al'ula da kuma sha'aban ayi shaharin haza annabi ya tambaya Ya ce ina tambayar ku wannan watan da muke cikinsa wani wata ne kaga yana son su ba da amsa cewa wata ne wanda ya shigo cikin hudu din nan masu alfarma sai suka yi shiru ba su ce ba suka ce Allah wa rasuluhu alam Allah da manzo ne shi sani manzo Allah sai shiru sahabin ke cewa Abu Bakar tan Nufai ibn al-Harith yake cewa sai da muka yi tsammani annabi zai ambaci wannan watan da wani sunan da ba nashi ba sai ke shin ba watan zulhajji ne ba muka ce shi din ne yake to wani gari muke a cikin sa nan ma muka ce Allahu wa rasuluhu alam saboda ladabi da biyayya ga sabon manzo Allah ba sa manzo Allah katsalanda ko sun sa an sa suna shiru domin manzo Allah kara su da ilimi saboda sai muka yi shiru muka ce Allah da manzonsa shi a da sani sai manzo Allah shi ma sai shiru sai muka yi tsammanin cewa ma annabi zai ambaci wannan garin da wani suna wanda ba sunansa ba sai ce shi alaisal balda wannan ba garin makka ne ba muka ce eh shi din ne sai manzo Allah ce to wannan yinin da muke cikin sa fa wani yini ne muka ce Allah wa rasulu wa alam annabi ya shiru sai da muka yi tsammanin zai ambace shi da wani sunan da ba nasa ba yace ba ranar suka ne ba a yau ranar goma ga wata sai muka ce eh shi din ne manzo Allah ce to bari in shaida muku kun ga watan nan da nake tambayar ko ne wata ne wata ne mai alfarma kun ga yinin nan da nake tambayan ko ne yini ne yini ne mai alfarma kun ga wannan garin da nake tambayan ko ne gari ne gari ne mai alfarma garin makka to bari ku jiya lalle jininku lalle dukiyarku lalle mutuncinku haramun ne ku zubar da su a kowane wata a kowane lingu a kowane sako a kowane gari a ko'ina wani lokaci haramun ne cin mutuncin dan uwanka musulmi haramun ne zubar da jinin dan uwanka musulmi haramun ne cin mutunci na dan uwanka musulmi kamar yadda kuka ga wannan yanin naku yana da alfarma haramun ne a yi wa'in ayyuka a cikinsa a wannan garin nan naku a wannan watan nan naku saboda ka za ku gamu da ku kuma ku sani da cewa ba shakka Allah zai tambaye ku game da ayyukan da kuka aikata cikin period ɗin rayuwarku sai Allah ya tambaye ku ɗaya bayan ɗaya mi ka aikata mi ka aikata lokacin da kana da kurciya bayan shekaru sun ma yawa mi ka aikata duka za a muku tambaya game da wa'annan ayyukan ku sai manzo Allah ce bar ku jiya wallahi ina shaida muku ina kiran ku ina muku kashedi kada ku kuskura ku koma arna bayana waye wani arna arna wa'anda ke rinka dukan wuyan sashi da sashi ku rinka yaƙi wa junanku ku rinka kisan junanku ku rinka zubar da jinin junanku in kun kai ka kun koma kamar arna domin arna aka sani da wannan musulmi ba a sani da zubar da jinin dan uwansa musulmi ba ba san musulmi da kashe dan uwansa musulmi ba wanda ya kashe dan uwansa musulmi qur'ani ya tabbatar da cewa dan wuta ne ya ku Allah manzo Allah ce ku tsaya ku jiya ina tambayar ku shin wannan sakon na iyar da shi sakon da Allah ya aiko ni gaba ɗaya na kalimar shahada saƙon da Allah ya aiko ni gaba ɗaya na alƙur'ani saƙon da Allah ya aiko ni na musulunci da imani da rukunansa da musulunci da rukunansa shin na iyar muka ce manzo Allah ka iyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa to lalle ne ku tabbatar da kun shaida ma duniya kun karantar da duniya kamar yadda ni karantar da ku domin yana yiwa kai din da ka zo nan ka saurara ya zama ka je ka gaya ma wanda ya fi ka iya ganewa ya fi ka har da cewa sauraka kar ka rike kai da ka jiya kawai je ka yada ba mamaki wanda za ka gaya ma ya zama ya fi ka ganewa sauraka kowa ya tashi tsaye ya iyar da wannan ya sake tambaya shin wai na iyar shin na iyar da manzancin shin na iyar da manzancin sabai suna cewa eh annabi na cewa na iyar sabai na cewa ka'iyar, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa zama ce Allahumma shahad ya Allah ka shaida ya sake dawowa ya nuna sahabban da suka yi dafifi a gabansa sai ce shin wai na shiyar su ce eh ka'iyar yake Allahumma shahad ya Allah ka da. na iyar da komai duk abin da ke zama addini na riga na faɗa duk abin da ban faɗa ba ko da kan baya sun zo sun ce addini ne bai zama addini wanga addini da ni zo da shi ya kammala Allah sauko komai da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ya so kuma da wannan ayar ta tabbatar da Allah ya kammala addini Allah ya kammala muna musulunci Allah ya kammala muna ni'imarsa yace to addini ya riga ya kammala manzo Allah ce na iyar suka ce ka iyar ce Allah ka shaida na iyar ka iyar Allah ka shaida yayi haka so uku manzo Allah ce Allahumma shad ya Allah ka shaida Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka tabbatar da mu bisa sunna manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukan yabo da godiya su tabbatar ma Allah mai girma da ɗaukaka wanda ke kashewa wanda ke rayawa wanda ya umurce mu da mu so juna mu kaunaki juna salati da sallama su tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ke kaunar yan uwansa musulmai wanda ke kaunar al'ummarsa wanda ke son al'ummarsa da tsira da aminci Allah tabbata ga sahabbansa wa'anda suka so junansu son junansu ya zama dalili na cin nasara su na cin nasara addinin Allah da halayensa da sahabbansa da waɗanda suka biyo da kyautawa har zuwa ranar tashin kiyama ya ko bayan Allah hadisi ya tabbata daga Anas dan Malik wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka fitar da wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa kada ku yi laka bagado kada ku rinka gaba da juna kada ku rinka kiyayya wala tahasado kada ku rinka hasadar junanku wala ta dabaro kada ku rinka juya ma juna baya ka san musulmi ne dan uwanka don kayan duniya ko dan dan wani abu ka zo ka aza gaba tsakaninka da shi ba magana ba ba murmushi ba sallama kar ku yi haka wala takadu kada ku rinka yanke zumunta wa kunu ibadallahi ikhwana ku zama gaba ɗayan ku bayan Allah ne ɗan uwan juna ne a kowace kabila a kowane gari a kowane yanki kalimar shahada ta haɗa ku guri ɗaya ku zan ɗan uwan junanku wala yahillu li muslimin an ya'jura akahu fawqa salatin baya halatta ga musulmi ya kaurace ma ɗan uwansa musulmi saman kwana uku haka hadisi ya tabbata daga Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ana bude kofofi aljanna a dukkan rana attamin da rana alhamis ana gafarta ma duk bawan da baya shirka ga Allah a duniya duk wanda baya shirka Allah zai ce wato yau na yahi maka duk zunubin da kai Allah na yahi maka na yahi maka alhamis da atani shi yasa manzo Allah yake azumi wa'annan kwanakin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa bayan an haka sai amma sai Allah ya ce to banda wasu mutane guda biyu mutumin da ke da gaba da dan uwansa wannan wa'annan mutanen guda biyu Allah ya ce ba na yahi musu sai a ce wa'annan ku jinkirta musu sai sadda sun kai sulhu sannan a yahe musu in bai su sulhu ba su ci gaba da zama haka ba a yahe musu ku jinkirta musu ku jinkirta musu wannan fa shine hadisin da ya tabbata cikin sahihu muslim a wata ruwa cewa sai tu'rabul a'malu fi kulli yawmin khamisin wa ne ana gitta ayyukan bayan Allah gaba Allah a dukkan ranar alhamis da kuma dukkan ranar ta'attanin domin Allah ya kalli ayyukan da kun kai sai ce to wani yi kaza wani yi kaza wani yi aikin kure nan kuma nan ya saba ma Allah to na inda ya saba ma Allah Allah ina ya masa nan inda yake na kure na karba haka ake yi alhamis haka ake yi attanin in aka kawo ga waɗanda ke gaba sai Allah ce to bana yahiwa ya ko bayin Allah wannan ya karantar da mu gaba hadari ce kure da gaske ya karantar da mu kiyayya da al'umma kiyayya da mutane hadari ne kure da gaske ya ko bayan Allah muna da kungiyoyi na ahli sunna a Najeriya wayannan kungiyoyi na ahli sunna da za mu hada kan mu wuri daya wallahi babu wata kungiya ta addini a Najeriya wadda ta kai mu karhi idan za mu hada dukkan kungiyoyin mu na ahli sunna gaba daya zama ba ma suka juna ba ma cin zarafin juna ko da kana gehe guda kana da'awa wancan shi ko yana can yana da'awa ba laifi ne ba wannan in dai babu cin zarafin juna babu zagin juna babu kokarin bin diddigi ta sai ka samu laihin dan uwanka mai da'awa akan sunna ka ci zarahinsa wannan ba laifi ne ba don kun samu sabani a wajen fahimta a wata matsala wannan ba laifi ne ba har sabon manzo Allah sun samu wannan bai zama musu matsala ba kai babbar matsala gaba da kiyayya babban matsala ka ɗaukar iyayya ka azama wata ƙungiya ta ahli sunna ka ɗaukar iyayya ka azama duk wanda a ciki ka dawo ka kan ra'ayinka ka ce kai in dai ba ra'ayinka aka bi ba to shi kenan ba yadda za a yi kai tafiya da wannan mutumin ko duk yadda ka ahli sunna in dai bai tare da ƙungiyarka wannan ba ka tare da shi wannan shi ake nufi da ƙungiyanci wanda malamai ke cewa ba ƙungiya an matsala ba ƙungiyanci an matsala ba iska an matsala ba iskanci an matsala ba tasha an matsala ba tashanci an matsala ya ku bayan Allah mu sani da cewa kiyayya da kowace kungiya ta ahli sunna babban hadari ne wanda ke roshe ka babban hadari ne wanda ke roshi al'umma alhamdulillah Allah ya ba mu nasara idan ka kula muna da bangarorin kungiyoyi daban-daban akwai izalar Kaduna akwai izalar Jos akwai bangaren Dr. Mansur Salafiya akwai bangaren Malam Musa Ayuba Lukuwa akwai Malam Abakar Jibril akwai Malam Bello Yabo akwai akwai akwai ga duka daban-daban wallahi da za mu hada gaba daya mu daina cin zarafin junanmu wallahi da mun ci nasara amma babban matsala wannan ya je ya zagi wannan wannan ya je ya zagi wannan idan kungiyar ka bata zama maka dalilin biyar manzo Allah ba to kada ta zama maka dalilin sabawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan kungiyar ka bata zama ma dalilin shiga aljanna ba kada kungiyar ka ta zama ma dalilin shiga wuta jahannama wato ana shiga kowace kungiya ta ahli sunna domin a taimaka ma addini amma idan ya zama wannan kungiyar tana kange ka daga aikata aiki alkhairi ko kuma tana sa ka kayi gaba ga dan uwanka musulmi don baya cikin ƙungiyarka ko baya cikin fahimtar ka zo baya cikin bai bada fatawa irin taka ba to tir da wannan kungiyar da ka shiga cikin ta domin za ta iya sa ka ka shiga wuta saboda kiyaye wa juna ya ko bayan Allah wani abin da Bahaushe ke cewa ya gongoni ya zama dole gaskiyar magana ba na son in keɓance in ce wani da wani da wani amma dai akwai buƙatar malaman jihar Sokoto mu yi koyi da Farfesa Malam Mansur Allah saka masa da alkhairi ni dai a fahimta ta a jina ban taba jin Farfesa Malam Mansur ya shigo ya zagi wata kungiya ko ya ci zarafin wata kungiya ko wani malami da cikin malaman kungiya ba wannan haka ya kamata dukkan malamai ban ce sauran malamai suna yi ba amma dai muna yana da kyau a yi koyi da shi ni ban jiya ba saboda muna yana da kyau mu yi koyi da hakan ta hanyar da ba za ka sauki wani ba ba za ka ci zarafin wani ba saboda kawai ya saba ma a fatawarka ko ya saba ma a ra'ayinka ko kuma ya saba ma a kungiyarka idan muka dauka haka wallahi za mu ci nasara amma idan muka ce duk wanda baya tare da mu a fahimtar mu a wannan matsala za mu iya cin sa za mu iya yi masa laqaba wanda Allah ke cewa bi zalismul husuqi ba'da iman wani sai ka ji kace an ce masa jaki wani sai ka ji an ce masa kare ahli sunnawa wani sai ka ji an ce masa zindiki wani sai ka ji an ce masa kafiri wani sai ka kalimomi waɗanda ba sa da kyau saurarawa wai kuma dukka ahli sunna ne ke faɗin waɗannan maganganun sai kaji na ce gwamma ma kirista da wani gwamma kaza da kaza wannan kalimomin sun yi muni wallahi ya kamata mu yi tsoron Allah mu gyara sabanin ka tsakanin ka da wani bai isa ka je ka fitar da shi musulunci ba bai isa ka ce mai zindiki ko ka ce mai arni ba bai isa ka zo kai ma bai kamata ba wannan zai sa idan kungiyar ka ba ta sa ka aljanna ba za ta sa ka wuta ya ku bani Allah mu ji tsoro Allah mu gyara wa'annan mu ji mu ga yadda ko ɗan siyasa wa'anda an manyan ɗan siyasa ba ta abubuwan da malaman suna ke yi wani lokaci ko su ba ta yi wa'annan abubuwan kana ganin yadda suke manyan manyan baka jin suna fada baka jin suna wannan tsakanin su wa junansu sai da wa'anda ba abin da suke ba da an iri didi suna kejin suna maganganun su amma su manyan fa ba ka jin suna wannan to ballin ta malami addinin da aka aza cewa shine zai jagoranci mutane zuwa ga aljanna ya Allah ka ba mu ikon jarawa Allah ma izal islam wal muslimin wa zil shirka wal mushrikin wa dammir a'da'ana a'da'adin wa ansurna alaihim Allah ma fil lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون